Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilo talatin matsakaicin zango. Masu sauraron ma jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na 200.5 haka kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Masu saurari Assalamu alaikum Grace Alheri Abdu tare da Ladan Ibrahim Arawa muke farin cikin gabatar da shirin namu na yau Juma'a goma sha hudu ga watan Afrilu ranar da aka cika shekaru uku da sace 'yan matan sakandaren Chibok. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai. Ƙasar rashi ta ce sanin halin da dangantaka tsakaninta da Amurka a halin yanzu abu ne mawuyaci. Jirgin yakin Amurka ya jefa wa ƙungiyar ISIS wani bom mai nauyin kilogiram dubu goma da ake wa lakabi da uwar mamai yanzu haka an tura sojojin amurka da dama domin su horar da sojojin somaliya domin yaƙi da 'yan ta'adda a ƙasar kanun labaran kenan shugaban najeriya muhammadu buhari ya gabatar da rubutaccen jawabi dangane da cika shekaru uku da sace 'yan matan sakandaren chibok cikin jawabin da yake yana nuna cewa an samu ci gaba wannan yaƙi da ta'addanci da ake banda wannan akwai ƙasashe da suke taimakawa wajen samun a tattauna tsakanin wasu da suke wakiltar gwamnati da kuma su wa'annan 'yan kungiyoyi da suke rike da wa'annan 'yan mata ba masu ba har wasu 'yan najeriya da su ma aka kwace su ana rike da su ba tare da sarra su ba muna kuma da rahoto kan shirin gwamnatin tarayya na magance matsalolin 'yan gudun hijira a najeriya jummai ali za ta shigo da shirin lafiya uwar jiki amma duka sai bayan kun sha labarai Masu aure Assalamu alaikum. Fadan gwamnatin kasar Rasha ta ce yanzu kan an yi saurin neman sanin ko dangantaka tsakaninta da Amurka za ta daidaita nan da ba da jimawa ba. Bayan an kwashe sa'o'i da dama ana tattaunawa tsakanin shugaba Vladimir Putin da ministan harkokin wajen kasar Sergey Lavrov da ministan harkokin wajen Amurka Rex Tillerson a ranar Laraban ta gabata. mai magana da yawon shugaba putin dmitry peskov ya faɗa jiya alhamis cewa kalaman da rasha ta amfani da su wajen tattaunawar kalamai ne masu ma'ana da sahihanci ya ce bayanan da na rasha sun nuna bukatar kasashen biyu masu karfin nukiliya a duniya su sake duba bukatar samar da fahimtar juna a tsakaninsu peskov ya ci gaba da cewa shugaba putin ya yi amfani da ganawar domin faɗawa amurka abin da ya sa suka kasa cin matsaya tsakaninsu wanda har hakan ya safi dangantakar da ke tsakaninsu musamman akan harin nan na makami mai guba da aka kai a siriya abinda shugaba trump ya ba da umarnin ɗaukar matakin martani ga siriya ko a ranar larabar ta shuɗe sai da shugaba trump ya jaddada cewa ba shakka dangantaka tsakanin amurka da rasha ta yi rauni abinda tilisin ya jaddada a taron manema labarai bayan ya gama ganawa da shugaba putin da lavrov din tilisin ya ce yanzu haka ba wani sauran yarda da juna tsakanin kasashen biyu sai dai kuma a jiya ne shugaba trump ya a shafinsa na twitter yake nanata cewa yana tabbacin cewa abubuwa za su daidaita tsakanin amurka da rasha a lokacin da kowace ta natsu lokacin za a samu kyakkyawan fahimtar juna mai ɗorewa. shi ma putin ya faɗa a cikin wata hira a ranar laraba a gidan talabijin na ƙasar ta rasha cewa dangantaka tsakanin ƙasashen biyu ya ci kurkuce ne tun lokacin da trump ya kama daga mulki a cikin watanni uku jirgin yakin amurka ya jefa wani bom mai girman gaske wanda ke da nauyin kilogram dubu goma da ake wa lakabi da uwar bumabumai wanda ya nitse har karkashin kasa inda 'yan kungiyar is suke a arewa maso gabashin ƙasa afghanistan jiya alhamis sai dai abin da ba a sani ba kawo yanzu shine irin illar da wannan bom ɗin ya yi ko kuma zai iya yi a yankin na gunduma nangahar shi dai wannan bom ɗin da aka samar da shi sama da shekaru goma ba a taɓa amfani da shi ba in ji mai magana da yawun gwamnan nangahar taula kyaneni ya shaidawa wannan gidan rediyon cewa ba wanda ya yi bayanin dalilin wannan shirin harba bom ɗin sai dai daga nan birnin washington shugaba donald trump ya faɗa cewa harin da aka kai is a da saninsa da kuma umarninsa sai dai ya kauce wa tambayar da aka yi masa cewa menene manufar yin hakan amma ana hasashen cewa kila wannan hannunka mai sanda ne ake wa koriya ta arewa da take cewa tana da niyyar sake gwajin wani makaminta na nukiliya nan ba da jimawa ba trump ya ce oho ban san ko hakan ya aike da wani sako ga koriya ta arewa ko a'a a gare ni babu bambanci idan hakan ta kasance ko kuma akasi trump yana wannan kalamin ne jiya alhamis sa'ilin da yake magana da manema labarai a fada white house ya ce ba shakka koriya ta arewa matsala ce kuma za a shawo kan wannan matsalar labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc yanzu haka an tura sojojin amurka da dama domin su horar da sojojin somaliya domin yaƙi da 'yan ta'adda a ƙasar in ji wani jami'in gwamnatin amurka salin da yake tattaunawa da murya amurka isowar sojojin a ƙasar ta somaliya shine karo na farko da sojojin amurka suka sauka somaliya baya ga wata 'yar tawagar sojojin da suka taba zuwa ƙasar ta somaliya domin aikin daƙile ayyukan ta'addanci a cikin shekarar 1994 lokacin da amurka ta canye sojojinta daga cikin sojojin majalisar ɗinkin duniya masu aiki a kasar da yaƙi da yaƙi ya daidaita shekaru biyar bayan kashewar sojojin amurka su goma sha takwas da aka yi a wata fafatawa da aka yi a filin daga da 'yan tawayen kasar ta somaliya sojojin amurka masu kula da bangaren afirka za su samar da haɗin kai da sauran ayyukan bunƙasa tsaro da taimako da taimakawa sojojin somaliya a kasar in ji mai magana da yawan sojojin amurka mai kula da bangaren afirka pat barnes salin da ke magana da murya amurka jiya alhamis wannan dai wani yunkuri ne da amurka ta ke yi domin yaƙi da ayyukan ta'addanci a duk faɗin duniya wani jami'in na sojan amurka ya ce wannan horaswa za a taimaka wa sojojin somaliya da dabarun yaƙi da sanin makaman aiki ta yadda za su iya fafatakar ƙungiyar alshabab a cikin ƙasa yanzu haka dai tun ranar biyu ga wata ne sojojin amurka da ke wato rundunar ta 101 da ake da ke kentucky ta isa magadishu babban birnin ƙasar sakamakon roƙon gwamnatin ƙasar ta somaliya jami'in sojan amurka ne ya shaidawa murya amurka wannan batu mahukunta a ƙasar libya sun ce wani jirgin ruwa da ke dauke da wakin haure ya nitse a cikin tekun baharam jiya alhamis kuma ya yi dalilin mutuwar 'yan kasar ta libya su 97 mai magana da yawon sojin masu gadin bakin tekun ya ce an samu nasarar ceto mutane 23 daga cikin mutanen bayan da jirgin da suke ciki ya aiki da saƙon neman taimakon gaggawa ayub gassim mai magana da yawon sojojin da ke aiki a gabar teku ya ce ko lokacin da suka isa wannan wuri jirgin da ke cike da 'yan gudun hijira daga afirka ya riga ya nutse ya ce kaɗan daga cikin waɗanda suka rayu yawancinsu maza ne an same su kuma suna samun ruwan sakamakon wani abu da suka kama suka rike amma duk sauransu sun mutu libya dai ne wurin da bakin haure ke bi domin zuwa turai daga ƙasashen afirka su kuma masu aikin fito nan ne suke kwasan dubban matafiyan cikin rubabben jirage domin gita tekun baharam wannan dai ya faru ne jiya alhamis kuma ba shi ne karan farko ba labaran duniya kenan kuka saurara. Yau aka cika shekaru uku da kungiyar Boko Haram ta sace 'yan mata 277 a makarantar sakandaren cibok ta jihar Borno, nigeria kuma har yanzu babu tabbacin inda guda 199 suke. Ga rahoton da wakilin Umar Faruk Musa ya haɗa mana. Shugaban nigeria Muhammadu Buhari ya ƙara nanata alwashin gwamnatinsa na cewar tana ɗaukar duk matakan da ya kamata da na sulhu da na ƙarfin bindiga. domin tabbatar da cewa an sako 'yan matan na Chibok da duk waɗansu 'yan Najeriya da ke hannun 'yan ƙungiyar Boko Haram. waɗanda ya ce gwamnatinsa ta yi nasarar karya lagonsu kuma ta hana su mamaye kowane bangare na najeriya a daidai lokacin da ake cika shekara uku tun bayan da aka sace 'yan matan na tibok shugaba muhammadu buhari dai ya yi wani bayani rubutacce ga 'yan najeriya wanda yake cewar gwamnati tana nan tana bin sawu da kuma ɗaukar matakan da ya kamata domin a samu nasarar alkawuran da aka yi a lokacin da gwamnatin sa ta hau mulki. Malam Garba Shehu kakaki ne a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya ya kuma min ƙarin haske dangane da abubuwan da bayanin da shugaba Muhammadu Buhari ya baiwa 'yan Najeriya dangane da 'yan matan Chibok da kuma ayyukan ta'addancin da kungiyar boko haram take yi a arewa maso gabacin najeriya da irin kuma nasarorin da najeriya ta samu a wurin yaƙi da su da cikin jawabin da yake yana nuna cewa an samu ci gaba wannan yaƙi da ta'addanci da ake kasan cewa kusan kashi ɗari bisa ɗari na duk yankunan da suke karkashin boko haram an kakkaɓe su sharar fage ake yi kamar yadda sojoji suka ce banda wannan akwai ƙasashe da suke taimakawa wajen wato samun a tattauna tsakanin wasu da suke wakiltar gwamnati da kuma su wa'annan 'yan kungiyoyi da suke rike da wa'annan 'yan mata ba masu ba har wasu 'yan najeriya da su ma aka kwace su ana rike da su ba tare da sarra su ba shugaban muhammadu buhari ya yi fata ya kuma sare cewa za a samu wani gagarumin ci gaba a ƙara samun sako da yawa daga cikin wa'annan da aka rirrike kafin ma wannan rana ta zo abin bai yiwu ba amma fatanmu shi ne in aka yi haƙuri tunda irin wannan tattaunawa ko a ina a duniya ba mu a najeriya ba tana da sarƙaƙiya tana da wahala tana da tauri sai an yi haƙuri kuma muna fata cewa ba wani lokaci mai tsawo ba nan gaba za a samu ci gaba ƙoƙarin da ake yi mata hanyar soja ne a kwato su mata hanyar tattaunawa ne a karɓo su malam garba shehu kenan babban jami'in hudda da jama'a a ofishin shugaban kasar najeriya a tattauna da na da shi a abuja a lokacin da shugaba muhammadu buhari ya fitar da rubutaccen bayani ga 'yan najeriya dangane da halin da ake ciki shekara uku bayan da 'yan kungiyar boko haram suka sace 'yan mata na makarantar chibok a arewa maso gabacin najeriya umar faruk musa amurka a abuja najeriya garkuwa da 'yan mata. Ku tausaya waɗanda kuka yi garkuwa da 'yan mata. Najeriya ƙasar mu ce, reno saboda 'yan baya. Haka yake, mataimakin shugaban ƙasar Najeriya Farfesa Yemi Osibanjo ya bayyana cewa gwamnatin tarayya tare da haɗin gwiwa ƙungiyar raya ƙasashe masu tasowa ta Amurka za su gudanar da wani shirin sake tsugunar da 'yan gudun hijira da ƙungiyar boko haram ta shafa mataimakin shugaban ƙasar ya bayyana haka ne yayin ƙaddamar da hanyoyi 700 masu nisan kilomita 169 da gwamnatin jihar adamawa ta samar a fadar gwamnatin jihar da kuma yankuna da boko haram suka lalata ga rahoton da wakilin masanusa adamu ya haɗa mana concern of Mr. President is unemployment amongst young people. Shugaban kasa ya damu matuka kan matsalar rashin aikin yi ga matasa. Ko jiya ma sai da ya yi magana kan matakan da suka dace mu ɗauka na kirkiro da ayyukan yi cikin 'yan gajeren lokaci. Daya daga cikin irin waɗannan matakan shine na shirin 'yan power da ya samar wa matasa sama da dubu ɗaya ayyukan yi a jihar ku. Tare da haɗin gwiwar ƙungiyar Red Cross da kuma jami'ar Amerika a Najeriya, in mataimakin shugaban ƙasa Farfesa Yemi Osinbajo za ta kafa asusu na musamman da zai taimaka wa 'yan gudun hijira sake sugunar da su da kuma sabar musu sana'o'i na dogaro da kai. The first step will be a makeathon which will give an opportunity to internally displaced persons to become active parts of the process to provide solutions to the problems they face every day using technology. Matakin farko shine na kafa asusu da zai baiwa 'yan gudun hijira damar aiki tare da magance matsalolin yau da kullum. Wannan zai baiwa kasar Najeriya wata kafa na aiki kafada da kafada shawara da kungiyoyin kasashen kasa da kasa da wasu kasashen za su yi koyi da mu abin da gwamnati na ta fi bayo fifiko shine dinke bambance-bambance da ke tsakanin al'umman jiha mai kabilu tamanin 87 in ji gwamnan jihar adamawa muhammadu umaru jibrilla wanda ya ce shimfidar da ya yi kenan na sake gina jiha da ta yi fama da tashe-tashen hankula na boko haram mu a jihar adamawa mun yi nasara wurin magance bambance-bambance da ke tsakaninmu da muka tasa a gaba shine raya jihar mu ministan birnin birnin tarayya Abuja Alhaji Muhammad Bello Musa ya ce, kamata a yi gwamnatin tarayya ta yi nazarin ayyukan sake gina yankunan da Boko Haram suka lalata don maida wa gwamnatin jihar Adamawan kudaden da ta kashe daga asusu na musamman da gwamnatin tarayyar ta kafa domin gina arewa maso gabashin Najeriya. We request for the federal government to refund to His Excellency the Governor of Adamawa all the projects that he has done in the local government areas of the northern part of this state because most of the dilapidation was created by the menace of Boko Haram. To ko me jam'iyyun adawa a jihar Adamawan ke faɗi game da kamun ludayin gwamna Jibrilla. Malam Ibrahim Bebeto shine shugaban jam'iyyar SDP ta jihar Adamawa. Ba wanda zai ce domin a akan hanyoyi ba ya kokari kan hanyoyi kamar sulen babu kwalta da ba sakka siyasa. Sanusi Adamu sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola jihar adamawa Najeriya. Lafiya uban girma kai nake lafiya uban girma kai nake wadege lafiya uban girma kai nake wadege ya rabbana ilahi ya gare ka zanta roko kake biyan bukatu in har na zo da koko haka ki to har yanzu kuna tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu ma nan washington na cewa karfe 1 da kwata na asuba ga jummai ali da shirinmu na gaba Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. A da ke ce ta ana rawa masu sauraron lafiya uwa jiki Assalamu alaikum. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. gani ga likitan kunan dr muhammad ladan wanda zai yi kokarin amsa tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana likita ina fatar kana lafiya alhamdulillah ina lafiya hajiya to likita yau za mu fara ne da wannan wasiƙa to ta fito ne daga wajen ko misa kunini allah sa na faɗi sunan nan <laughs> daidai daga can jihar taraba to ya ce wai idan yana zaune wai sai ya ji gabansa ya faɗi me yake kawo wannan wannan wani lokaci akwai wani abu da ake kira da turanci anxiety attack wani kawai domin wani abu kawai sai ga jikin ka ya faɗi haka sai ga wani kuma wani abu kuma kuma wani abu kawai haka ya baka tsoro hmm. to amma ai akwai abubuwan da ake a taimaki mutane eh akwai wadansu irin magunguna da akan ba wanda yakan rage tsananin wannan sosai amma mu tabbatar da abin da ke kawo amma wadansu mutane kawai haka sai ga abin ko ka ga gaban su ya faɗi ko kuma su firgita kawai haka ba wani dalili to eh, eh, ba ba wani likita ya bayyana masa abin da ke faru akwai yanzu akwai magunguna magunguna da ake ba mutane wanda ke taimakawa kwarai da gaske hajiya. Ba alama ce ta wata cuta ba? A ba alama ne ta wata abin nan ba, amma dai je a ya faɗa min likita yadda ya faɗa mana za a ƙara bincike, amma yawanci wasu mutane suna irin wannan aka ba su magani na taimakon su kwarai. Ta Allah ya sawaƙe. Amin amin. Shi kuma Ibrahim Muhammad Sani daga can jihar Bauchi. To. To malamin nan ya yi tambayoyi da dan dama. tambayar shi ta farko ya ce wai shin akwai inda wai ciwon tarin tb zai iya boyewa a jikin mutum a cikin wai ƙashin mutum har a kasa tarin tb tarin tb eh to na je to wai yana iya boyewa a cikin ƙashin mutum har ma ba za a iya ganowa ba eh wannan na faruwa eh wani oh. lokaci akwai dan su yakan tsanani ne har yanda yakan yakan taɓi ƙasusuwan mutum ma in ya tsanani To eh. shi yasa ake ce mutane suna shan magani su rinka sha kamar na watanni da aka ce su sha. A shi tambayar shi akan cewa wai tarin za ta ɓoye a jikin mutum wai ba za a gano ba tana iya yin haka? A na tarin ba zai ɓoye ba haka hajiya. To, don eh. a faɗan shi ɗin akan wai ta ɓoye kuma wai a cikin ƙashi shi ne. A wanda abin da ke baki abin da ya bai gane abin da ake nufi ba ne mutum na iya samun tarin nan ciwon ya tsanani ma har ya shiga ƙashin mutum. To, eh. to me ke sa ya shiga cikin ƙashin mutum? abin ne ya yana jikin mutum ya daɗe yana cikin jikin ɗan adam to wani lokaci zai ta yaɗuwa yadda yake yaɗuwa ne yi. to eh yawa duk kwayan cututtuka waɗansu na irin wannan suka daɗe a jikin mutum sukan yi sukan sukan ta yaɗuwa har su je waɗansu irin ɓarayin jikin da bai kamata su je ma ba. To tarin TB ɗin ya shiga ƙashi ana iya maganewa? To in ya kai wannan in ya kai wannan tsananin sai ikon Allah hajiya. To Allah ya sauwaƙe. Amin amin. To tambayar shi ta biyu ya ce idan kan mutum ya feso da ƙurarraji masu ruwa. To. Kuma ya caɓe sosai menene magani? Hakan kan faru? akwai waɗansu mutane da kuraje kan fitowa sannan in dai waɗansu ƙwayar kamar ƙwayar cututtuka suka shiga kamar bacteria wanda ake cewa da turanci ƙwayar cuta ta shiga to zai ta caɓe ta rinka ruwa to wannan ya faru to ya kamata ya je wani likita dole a wanke wurin sannan a rinka bashi maganin da zai warkar da shi domin wannan ya soma ruwa din nan to akwai ƙwayar cuta da ya shiga wannan ƙwarjin da ya kawo ya sa yake ruwa din dole a je wurin likita To aka je dai za a iya ba da magani. Eh akwai magungunan da ake ba wanda za su warkar da shi amma za a ba shi waɗansu magunguna zai sha da baki da wanda kuma zai rinka wanke waɗannan kurajen. To Allah ya sauwaƙe. Amin amin. To ga wata tambaya ko da yake shi wannan kurarrajen a fuska ya ce. To. Ta fito ne daga wajen Sajan Nasiru Ringim. To. A Federal Highway Patrol. Abuja, Najeriya to. Ina fatan har yanzu wannan mutumin yana wurin domin wasiƙa wasiƙun sun daɗe. sun kwan biyu to <laughs> ai eh, shi kuma ya ce wai me yasa ƙurarraji suke fitowa a fuskar mutum idan ya yi gyaran fuska to akwai abubuwa da ke faruwa na farko wani lokaci in kai gyaran fuska eh. ya danganta waɗansu mutane yadda reza ko wani abin da aka yi amfani da shi bai dace da fatar jikinka ba wani lokaci gashin da ke fitowa yakan kamar ya lauye ya tankwasa sai shiga cikin fatar jikin sai sa sai sa kuraje to eh waɗannan na faru akwai zuma akwai dan maza wannan sai aski ma kowane lokaci za a kuraje sun fito kawai akwai eh. abin yi to to akwai irin wani irin mai da ake amfani da shi wanda ake sa inda kai askin da kai askin sai ka sa man to wannan yakan rage tsananin wannan waɗannan kurajen wani lokaci a waɗansu abubuwan da ake amfani da su na aski waɗanda ba su dace da jikin da jikin mutum ba inda ba su dace da jikin mutum ba sukan kawo waɗannan kurajen duk waɗannan sai an bincike su to a takaice dai mutum ya ga haka kawai ya daina askin ko ko ya je ya ga likita eh inda inda inda in ka je aka maka askin ne da farko ga wannan ya faru sai ka canza mai askin <laughs> ko kuma inda ya ci gaba haka ka je wani likita a duba To idan kuma wanda yake ma kanshi aski da kanshi ne fa? Eh wanda ke ma kanshi aski da kansa in domin ya canza reza ne ko kuma kawai abin ya fara haka ya kamata wajen likita ya bayyana masa. To Allah ya sauke. Amin amin. To malamin ya sake wata tambaya. To. <laughs> Ban san ko canfi ba ne wai gaskiya ne idan mutum ya sha ruwan sama yakan sa shi ya fitsari mai yawa fiye da idan ya sha ruwa irin na famfo. A wannan ruwa bambancin tsakanin ruwan sama da ruwan famfo. to shi yasa na ce shamfi ne eh, shamfi ne hajiya <laughs> to to shi kuma malam usman haruna wase ah, shi kuma daga can abuja ne to shi kuma likita yana so ne ce wai me ke kawo ciwon ido ne domin wai so da yawa baya iya yin karatu sai ya rika jin idanuwansa suna masa ƙaiƙayi, da zaran kuma ya sosa sai ya canja ya zama ja to akwai abubuwa da ke faruwa na idan dan adam na farko wani lokaci domin canza na yanayi to in dai wani abu ya shiga idon ko ma ba domin ma canza yanayi in canza yanayi ya canza domin abubuwan da ke cikin iska sukan sa a cikin idon dan adam rinka waɗansu amma ba kowa ba ido ya ruso makaikai waɗansu kuma wani abu ne ya shiga ido ya sa ya kaikai kuma akwai wani lokaci in muka so manyanta to ruwan da ke fito a ido kamar hawaye da sauran ba shi da yawa to zai ga wani lokaci idon na kaikayi haka ko wani lokaci wani lokaci kaikayin wani lokaci domin rashin ruwa ne kamar eh, wanda ke cikin idon kamar da ke ah, sa shi danshi danshi? Eh danshi danshin su ba shi nan da yawa to yadda eh, waɗannan na kawowa. Eh to eh. likita kayi magana akan kaikaikai shi cewa ifa baya idan da ya fara karatu. Baya iya yin karatu. Da ya fara wasu idanuwansa su rika yin kaikai to ne domin haka ne ya kamata ya je wani likita a duba shi domin idan su wani abu na canzawa a cikin idan nasa to idan bai eh. san karatu kenan ko kuma dai eh. yana bukatan gilashi eh da eh, kila yana maimakon gilashi ko kuma a duba idon a tabbatar ba wani abu da ke faruwa a cikin idon to ina fatan malam usman yana kusa kuma ya ji wannan shawara da ka bayar zai je gun likitan sa kuma kamar yadda ya rubuto wasiƙa nan ya ma likitan bayani. To shi kuma PC Idris Umar Kaltungo. To. To, shi ma dai ya ce ɗan sandan Najeriya a Ifo jihar Ogun. To. Ina fatan kila har yanzu yana can <laughs> wasiƙa ta daɗe ko kuma ƙila ma ya yi ritaya. To. <laughs> to shi kuma yana so ne wai don Allah ka taimake shi. Yana son bayani ne wai akan tarin asma. Shin tarin TB ke kawo haka? A takaice ina jin tambayar tasa tarin tb ne ke sa mutum ya asma a'a to waɗannan abubuwa daban ne <laughs> tarin tb ƙwayan cuta ke kawo wannan to asma fa asma ba ƙwayan cuta ba ne asma abin da ke fara asma kin san inda muke shakan iska abubuwan kamar bututu bututu ne eh. to wani lokaci domin da akwai dalilai da yawa da suke sa sai matse yadda iskan bai iya shiga sosai yadda ya kamata To wanda ya faru shi ne ke ka asma waɗansu yara akan haife suna da irin wannan lalurar waɗansu kuma mutane kamar in yanayi ya canza yakan kawo wannan wani lokaci ko na abu ka sha ko na bai dace da kai ba kan kawo irin wannan shi ma amma yawanci mutane da ke faruwa waɗansu kawai ba wani dalili kawai za ga ba su iya numfashi sosai sai ga suna numfashin bai bai bai yanda suna numfashi sama sama ko eh sama sama haka ana gado eh in dai kana in dai kamar iyaye mutum na da shi mutum na iya gadon sa amma yawanci kamar yara wani lokaci su so mu girma to wani lokaci abin yakan rabu da su to tarin tarin tv din mutum yana iya a lokaci guda a ce yana da asma kuma yana tarin tv yana iya yiwuwa amma da wuya amma yana iya yana iya faruwa haka hajiya to Allah ya sawaƙi amma kamar shi wannan tarin azma din akwai magungunan da ake bayarwa To, na TV ba magani ne? iskar ke bi. A na TV bai da magani ne? TV na na shi akwai kwayan da ake ba wanda mutum dole sha kamar na wata shida zuwa shekara daya. su ba su da allurar rigakafi ne koko TV na da alluran rigakafi? TV na da alluran da ake ba mutane ai. Na rigakafi ko? Eh. Amma shi azma ba shi da wannan. to amma idan mutum ya kamu da tarin tb din kamar kace jinya ana bayarwa ne kila kamar na watanni shida tilas mutum ya ta shan maganin na har sai watanni shida watan shi watanni shida din ko shekara ɗaya ko da ka ji sauki ka ci gaba da shan maganin don in baka sha ba barna za ka yi eh in baka sha ba shi ta za ta bijire maganin in aka zo to in aka zo baka wani maganin ba zai aiki ba kuma in ka yada ma wani to duk duk inda duk kasan za ta samu wahala kenan domin kwayan cutar za ta bijire magungunan da muke da su. Eh, galibi mutane da yawa mu ana wannan kuskuren idan aka baka magani kana sha an kaji ji sauki sai kai watsi da maganin. Eh haka ba kyau. To to. Musamman na TV domin kamar akwai wani bincike da aka ko a Indiya ne ko waɗannan kasashen domin mutane ba shan magani ne yadda ya kamata yanzu kwaya TV nasu da wuya a warkar da ita. Eh, domin sai an ba magani kala kala kala ya ta canzawa. kafin a yi nasara wani lokaci dole mutane sun sha magani na kusan shekara ko fi ma wani lokaci a saboda haka ko ma dai wani irin ciwo mutum yake fama da shi idan aka ba shi magani ko da ya ji sauki ya ci gaba da sha adadin da likita ya ce. Eh wannan kan na taimaka a kwarai ko ba shi ma kaɗai ba duk mutane yan uwansa da kowa da ke kusa da shi. To Allah ya sa dace. Amin amin. To likita lokaci ya fara ɗaga mana hannu a saboda haka nan za mu sallama da masu sauraron mu sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya. A halin yanzu kuwa a madadin? Dr. Ladar. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. To a gaida Jummai Ali da likitanmu Dr. Muhammad Ladan kafin mu karkare ga takaitattun labarai. mahukunta a nan amurka suna tsare da wata mata likita wadda ake zargi da yi wa wasu yara mata kaciya yaran da suke tsakanin shekaru 6 zuwa 8 wannan dai babban laifi ne a nan amurka domin tun a shekarar 1996 ne aka samar da dokar hana wannan tabi'ar jumana na gawarla yar shekaru 44 da haihuwa wadda take likita a asibitin da ke detroit a michigan ana tumanta ne da aikata wannan laifin yi wa waɗannan yara kaciya tun a cikin shekarar 2005 kamar yadda ma'aikatar shari'a amurka ta bayyana jiya alhamis har yau a jiya alhamis ne dai aka gurfanar da wannan likitan gaban alkali a detroit inda alkali ya ba da umarnin a tsare ta a gidan yari har zuwa ranar litinin mai zuwa har sai an saurari wata tuhuma ta daban kuma da ake mata wadda ta hada da aikata yi wa wasu yara biyu daban 'yan shekaru takwas takwas a cikin watan fabrairu wannan abin wasu jami'an gwamnati sun bayyana wannan abu da abin bakin ciki da damuwa kuma za a hukunta za su tabbatar an ɗauki duk matakin da ya kamata a ɗauka tare da ganin ba a sake wa wani yaro ko kuma ya fuskanci irin wannan abu ba sai dai likitan bata amsa wannan laifi ba ita dai idan aka tabbatar da wannan laifi likitan tana iya fuskantar hukuncin tara haɗi da zaman gidan yari har na tsawon shekaru biyar kuma wannan zai zamo ita ce mutum ta farko da aka yanke wa hukunci tun lokacin da aka samar da wannan dokar a shekarar 1996 fadar gwamnatin kasar rasha ta ce yanzu kam an yi saurin neman sanin ko dangantaka tsakanta da amurka za a daidaita nan ba da jimawa ba bayan an kwaye sa'o'i da dama ana tattaunawa tsakanin shugaba vladimir putin da ministan harkokin wajen sergei lavrov da ministan harkokin wajen amurka rex lesson a ranar laraban da ta gabata jirgin yakin amurka ya jefa wani bom mai girman gaske wanda ke nauyin kilogram dubu goma da ake wa walakabi da uwar mai wanda ya nitse karkashin kasa inda 'yan kungiyar isis suke a arewa maso gabashin kasar afghanistan jiya alhamis sai dai abin da ba a sani ba kawo yanzu shine irin illan da wannan bom din ya yi ko kuma zai iya yi a yankin na gundumar nan gahar. shi dai wannan bom ɗin da aka samar da shi sama da shekaru goma ba taɓa amfani da shi ba. To a gaishe ka masu saurare nan muka kammala shirye-shiryen baki ɗaya nan da sa ɗaya da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hatsi da Maryam Dauda za ta gabatar da shirin kallabi kafin mai nisa ga wato ina godiya ga sauran abokan aiki na Malam Sidi shi kuma Ladan Ibrahim Ayawa da kuma Malam John Alheri ke muku fata alheri.